على عبد الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من الملائكة العجب العجاب وصاله من شيل اللحم وغروب المرء وكل ما يختار وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشعة وفصل الشقاق وجعله آيته الباقية على امتداد الأخطار مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يتبين لهم أنه الحق أولم يجد ربك أنه على كل شيء شديد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بألوان شرورها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci mu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammacin mai albarka yammacin laraba takwas ga wata ramadan hijirar manzara ma sallallahu alaihi wa sallam daga garin masa zuwa madina da shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassare wanda da kaddara wanda ya fara da samun wannan cibiya mai albarka barka da Abdullahi bin Abbas wacce suke anguwar da shirya Zaria domin ci gaba da rayuwa waɗannan kwanaki masu albarka da hasken wannan littafi ne na albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin ya zama hasken ma da duhu shari'a da kwakwale jagora na zukata zuwa ga hanyar da za su bi su sami yardar Allah duniya da muna roƙon Allah subhanahu wata ta'ala ya karɓa mana ya dada ayyukan mu ya sanya mu da cikin bayan Allah waɗanda za su yi ga gawo da da dacewa da ambatan da kyakkyawa a fara su mai daraja Allahumma wannan shine majalisun mu na farko idan ba mun san ba majalisun da ya gabata mun koro bayanai wanda ke da alaƙa da mahimmancin kyakkyawan mu gawo ga Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da cewa Allah su waɗanda wata ala shi ne kaɗai ya cancanta zuka ta su dogara gare shi a cikin dukkan al'amuransu kamar yadda suke fuskantar da ibada da sallolinsu da azuminsu da su da sadakarsu gare shi shi kaɗai to haka ya wajaba su samu kyakkyawar zukatansu su su samu kyakkyawar dogaro ga Allah su waɗanda wata ala a dukkan al'amuransu a cikin tsoron su. an hantar da zukatansu da rajayuwa da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin almahanci mai yin komai da yin abin da ya so lokacin da ya so ga wanda ya so wanda yake da cikakkiyar kuwaya da kudura yake da kamala da izza da isa wanda ba abin da ya gare shi wanda yake tafiyar da rayuwar al'umma bisa tsarin da ya ya yi da shi wanda babu ganye da yake tana wako ya faru sai da izininsa babu wata kwaya da take kullowa da ciki sai da yadda rewarsa a numfashi da muke ja mu shiga mu fita duka da yadda rewarsa ne da sa rewarsa wanda ya tafanta da waɗannan sukofi na jizza shi ne ya wajama fuskantar da dogon zuci gare shi abun mamaki ne abun shi ne a ce bayan waɗannan siffofin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da su mutane suka sani kowa ya san cewa ba mai yi masa in ba Allah ba sai kuma a ce a daidai wannan lokacin mutum ya fuskantar da wani daga cikin ayyukansa wasu daga cikin imadojinsa da wani wanda ba wanda ya siffanta da waɗannan siffofin ba shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya ambaci dogaran sai da ya yi ya yi shimfiɗa da tauhidi domin a nuna maka cewa dogaro ga Allah shi ma ɓangare ne na tauhidi kamar yadda za ka ce a shaɗu Allah ilaha illallah ka ce Allah shi kaɗai ne to shi kaɗai ake dogaro gare shi kamar yadda za ka ce shi kaɗai ake bauta mawa to shi kaɗai kake sa ran ya fitar da kai daga cikin damuwarka ko kuncinka ko matsalar da ka fata da shi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 kalmar ko jumlar da sunan Allah mai daraja mai tsarki Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ne ya cancanta abota masa ko kuma kamar yadda muka ambata ayar tana bada ta zo ne a sigar bada labari amma kuma an an an an yin umarni da tauhidi da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala kamar ana so a ce Allahu la ilaha illahu ku tunda la ilaha illahu me zai faru a wahido kamar yadda Allahu la ilaha illahu to me zai faru fa'budu la sharika kamar yadda Allahu la ilaha illahu fatawakkalu alayhi kamar yadda Allahu la ilaha illahu farjuhu wahdahu la sharika kamar yadda Allah la ilaha illa hu qulubu minhu hajatikum shi kadai mun fahimta wanda wannan uslubi ne na larabci sananne a kawo jumla da sigar ba da labari amma ana nufin umarni ko kuma gayyatar mai sauraro ko wanda ake kuskantar da magana zuwa gare shi ya aikata wani aikin da ake so ya aikata. Wa alallahi wal yatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne shi kaɗai kamar yadda shi kaɗai ake bauta masa ko shi kaɗai ya cancanta a dogara gare shi a li'timadul kulli menene a tawakkul din nan da ake faɗa at-tawakkul shine i'timadul qalbi ala Allah dogaran zuciya ta tattara inata inata ta koma ga Allah a dukkan al'amuranta musamman fi jalbil manafi' wa daf'il wajen a iso maka da alkhairi waye zai maka to na dogara ga Allah Allah ne ta kamar yadda shi ya sanya ya sanya min numfashi ba wanda nake neman izinin sa a cikin mutane iri na su bani dama in numfashi to da haka a lokacin da nake sa ran wani alkhairi zai zo gare ni ina kyautata ma Allah zato shi kaɗai ne zai bani ba wanda ya ya bani in ba shi ba ولك في جلب المنافع haihuwa nake nema in sami yakini cewa ba wanda zai bani sai Allah jari nike nema ba wanda zai bani jari sai Allah abubuwa ne suka yamutse mun sun rikice an rasa kyakkyawar al'ubra Waye ke fitar da ni ya samar min da saiti Allah ne daga jalbul manafi kenan duk wani abin da zai fa'idantar da kai duk wani step ko wata kafa da za ka taka ka kai zuwa ga wani alkhairi to ka sami yaƙini da cewa babu wanda zai maka sai Allah wannan ɓangare ɗaya na dogaro ga Allah ce ɗayan ɓangaren fi dakkin makare ko almazan duk wani abin da zai cutar da kai ka yadda da cewa babu abba wanda ya isa ya kare ka daga wani abin da zai cutar sai Allah an fahimta tarihin ah, nan mutane ne suke so su ga ƙarshen ka ko su ga bayan ka wayan zai kare ka Allah wani makirci aka kulla maka wayan zai fitar da kai Allah wani abun cutarwa ne ya fuskanto ta waye zai kare ka daga wannan abun cutarwa daga cutarwa? Allah auna jama'a duk duk da ya kai ga lalacewa da fito fiton da ya yi amma da a ajarata ku kuma ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il ya yana da yakinin cewa yanzu ba wanda zai fitar da shi daga nitsewa da dalmewa a cikin wannan ba Allah ba sai dai bidan lokacin da ya wannan maganan bakin alƙalami ya mushi saboda haka wannan shi ne ake kira a tawakkul shi sa za mu ga cewa wani lokaci a ƙur'ani idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci dogaro a gaba ko a baya a kusa ko a nesa sai Allah ya ambaci wasu siffofi na ƙasaita wanda ba wanda ya isa ya siffanta da su in ba shi ba kamar ana so a ce da kai kamar yadda ba wanda ya isa siffanta da waɗancan sufofin ko ba wanda ya cancanta a dogara gare shi sai wanda yake siffantuwa da waɗannan sufofin ko ba wani in ba Allah رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب وهي أبنجد المشرق عند رانا تكي فتوى wani ubangijin ya rana inda rana suke wani ya ce shi ne a ce masa to ya ake take fitowar ka ba mu labari ne isa ba don haka sai mahalicin rana mahalicin ah, gabas da yin da kudu da arewa shi ne yake da cikakken iko da buwaya da kinsa da ƙasaita wajen tafiyar da rayuwa to daga cikin abin da wannan yake wajabtawa shine fattafi wakila ai فاتخذه متوكلا نني عند ذاك المدرب فتوكل عليه كما يدعى الله سبحانه وتعالى يتي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتوكل على العزيز وهي العزيز ko kun san ko mun san me yasa aka kawo al'aziz tare da tawakkal a nan daga cikin dalilai shine idan mutum ya ce na dogara ga Allah ma'ana mun ambaci cewa dogaro ga Allah wajen kawo maka alkhairi ko kare maka sharri ko abin da zai cutar da kai to sai ka ce ka dogara ga Allah kada wata kwakwalwa Mai tunanin cewa bayan na dogara ga Allah na to akwai wani wanda ya isa ya hana alkhairin nan isowa gare ni sai aka ce al-aziz bi izzatihi yusilu ilayka alkhayra haythu kana wa haythu kunta wa anna kunta wa ayna inda kake kudurarsa da wayarsa da izzarsa ka yi ma bukatunka yawa ma ina ake maganar ka me ce bukatar ka kai ma gaba ɗaya saboda hakan da kai san samu gida rabbul mashriq wal maghrib ake magana mahalicin sammai da kasai dan bukatar ka kaɗan arama ta ɗan shiga da gaske matar ka kaɗan samu jari to waɗannan ai ba wani abu ba ne sai sa aka ce rabbul mashriqi wal maghribi ka kalli fadin gabas ka kalli fadin yamma abin da ke tsakanin su duka shine ubangiji su to shin wannan bai cancanta a dogara gare shi shi kadai ba fasta sun shi wakila wa tawakkal ala al-azizi ko kada kuma a cikin dogaranka ga Allah kila kayi ba daidai ba a rayuwa amma har yanzu kana nan tauhidinka bai samu matsala ba amma ka in fesa wata ƴar karya a can can ka ɗan yi wani kuskure ka ɗan yi kaza to arrahim ya siffanta da kuma jin kai da tausayi ma'ana baya baka alkhairi daidai gwargwadon kirkinka a'a yana baka alkhairi fiye da kirkinka da ibadarka ne saboda tausayinsa wani wajen kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa tafawihi bi dhunubi ibadihi Wata akbar wa tawakkal nan sai aka gwama ambato tsakanin dogaro ga Allah da kuma sufarsa dawwamammiya alhayy الدائم الأبدي الباقي السرمدي الأزلي wanda jiya yana nan gobe yana nan har illa ma Allah har abada ko yaushe sabanin wani wanda ba shi ba wanda za ka dogara gare shi yana da siffofi guda uku duka siffofin guda uku siffofi ne na tawara da tazzaro siffar farko wani ya zama alhayyu, lakin da huya mutu an fahimta rayayye ne amma za a yi lokacin da baya kamar yadda an yi lokacin da baya sai yanzu ya samu za a yi lokacin da baya na biyu ko kuma mayyit ne ghairu hayy da yana da rai sai yanzu ya mutu ko kuma na uku aljamad wanda bai da rai dukkan wani wanda ake haɗa Allah da shi a wajen ibada ko bai wuce waɗannan guda uku ba ko dai zama hayyun ya mutu ko mayyitun ghairu hayy ko kuma jamadat to shi ko Allah ba ba هل على الحي الذي لا يموت هذا ما حيموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم domin a bayyana maka wannan me yasa ko ka gane sirrin da yasa abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka sanar da wafatin manzara sassan ya ce ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يا ku jama'a wanda dama yana bautan Allah ne saboda Muhammad sallallahu ko kuma Muhammad ma yake bauta masa sallallahu to fa inna Muhammadan qad mat annabi da yau Muhammad shi yayi wafati wanda kuma Allah yake bauta ma fa inna Allah hayyul la yamut to kamar yadda ibadarka jiya da shekaran jiya kullum kana seta ta ne a kan Allah ko ga Allah to haka dogaranka ga Allah kada da safe ka dogara ga Allah da yamma kuma a warware a'a kullum haka kullum haka wa haka da wani aya ta hudu da zamu misali da ita misali a kan bai kuna tuna ya tawakkali amma tawan bani a Qur'anance kun ambaci cewa inda ake ambatan ambatan tawakkuli a kusa da lafazin tawakkuli a gaba ko a baya sai a ambaci wata siffa ta Allah wanda ba wanda ya isa ya sukanta da su ba Allah walillahi ghaibu bai wal ard wa ilayhi yurja'u al amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun Allahu akbar nan kuma irkiyan tawakkuli kalmomin da aka sa su rako tawakkulin su sanya shi a tafiya shine walillahi ghaibu samawati wal ard al ilm al mutlaq a larabci na dan samu fa'ida ta hukunci in muka lura ba a ce ghaibu samawati wal ard lillahi sai aka ce walillahi قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر an gabatar da aljar wal mazrur lillahi kenan ko domin a tabbatar maka da ke kwantuwar Allah da ilimi a wanzarje wanda bai da farko bai da karshe ilimin gaibu walillahi ghaibu samawati za ard yi ilm al sai aka ce wa ilayhi yurja'u da amru sannan ga Allah ne kadai matattaran al'amura sai sa ake يرجع الأمر كله ويرجع الأمر كله الامر أمر جماعة لنا من تترمس الله سبحانه وتعالى وهذا أوجن تبت الدقومة والأمر عند الله فيما في سيأك تقديم الداء والمجمور حكا وإليه يرجع الأمر كله إلا أن تسيأتي ويرجع الأمر كله إليه أما سيأك وإليه يرجع الأمر كله ومن تسامو alƙudratul qudratul Allah subhanahu wa ta'ala a gamun a buwayarsa da ikonsa to gamammiyar buwaya da iko yake da ita ba wai yana tarayya da wani bane ko yana tarayya da shi a wani ba babu sai aka ce fa'budhu wa tawakkal alayhi sai aka samar da alhukumul mutlak waɗannan abubuwa guda uku jirgin ya gabar da yamma kudu da arewa sammai da kasai ba wanda ya isa ya samu wani kaso mai tsoka a ciki ko ya isa ya siffanta da su in ba Allah ne mai da yake da al'ilmul mutlak, yake da al'udratul mutlaka, yake da al'ukumul mutlak. Ah, sai ya ce fa abudhu ka bauta masa wata wakal alai sannan kuma ka samar da kyakkyawan dogaro ga Allah kun muka lura ma za mu ga sai da aka fara ambatan ibada ka bauta ma Allah sannan aka ambaci dogaro ga Allah ne da yi wanda ya bada an sa akwai kyauta ko kun san kyautar Ramadana da ya kamata ka dan yawa da dalili ana jin azumi ah, ai abin mai sauki ne abin gashi nan a kofar da ba a cikin gidan da ce ba a gurgu ka sani me yasa Allah ya ce in na'budu wa na sa'ir ni wannan a majalisin Qur'ani gabatar da ibada sannan aka ambaci neman taimako wannan ma dogaro ga Allah ai wani nau'i ne na neman taimakonsa to domin ka tabbatar da cewa neman taimakon Allah bai da amfani idan ba a bauta masa shi sa waɗanda ba su yi imani ba idan suka nemi taimakon Allah idan Allah ya ga dama yana taimaka musu amma wannan abin da suka yi ba sunan shi ibada ba a hajjin su ba sai da rage motar sulki da awon ma'a mafi na da hujji shi ya sa da yake ba sa bauta masa falon ma na jahun ilal Da idan shi kun sai su koma saboda ba a samu a bulko ba ba a samu iyansa na abubuwa. Ko kai wacce irin wani irin neman taimako ake so ka samu neman taimakon da foundation ɗinsa asalinsa shi ne an gina shi a kan bautar Allah shi kadai. sosai kuma aka zo aka ɗora neman taimakon Allah sai ya zama su biyu a'a sai ya zama shi ma shi kadai kamar yadda aka bauta ma Allah shi kun fahimta wannan yana da matuƙar muhimmanci mu kula da wannan a babin yadda Allah subhanahu Ta'ala yake jera kalmomi a ayoyi walillahi غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل bayan waɗannan bayanan yanzu da an ce maka akwai alaƙa tsakanin imani da dogaro ga Allah sai ka ji abin ya fito tas ko saboda me yasa kake bauta ma Allah saboda kayan imani da shi me yasa kake neman taimakonsa da agajinsa saboda kayan imani da shi me yasa kake neman taimakonsa saboda ka yarda da cewa shi kaɗai ɗaya cancanta a bauta masa kaga duka dai ana da'irar imani ne da bauta da kuma a dogaro da Allah su. duk lokacin da zuciya ta samu kyakkyawan dogaro ga Allah to don wani ya ce kayi mu gani ba zai cutar da kai ba don wani ya ce to ni yanzu na fita daga harkar ka sai gara ma ya fita saboda a gaban Allah kake gara ma ya fita tare da tauhidin ka sosai din kada ma gobe ko jibi ya ce ai mu muka cincika shi a'a a bukata kin fahimta ko kuma wani ya ce ai ba dan mu wada za ina har da fata mana Allah ne ya rubuta mata amma ba a kora al-asbab ba a kore dalili ko sanadi amma idan hukuncin Allah ya zo da kaddarawarsa to Allah ne yake samar da sanadin ko da mai sanadin ma bai shirya samar da sanadin ba dama ba shi zai samar ko da bai yi niyyar sanadin ya zama shi ne sanadin ba to zai zama sanadin ba. kun fahimta shi yasa kai kanka din nan za ka ga akwai wasu abubuwa da kake yi baka san ta sanadiyyar abin da kake yi ba a wani zai samu wani abu kan fahimta so nawa kai wani abin da baka san wani zai samu wani alkhairi ta sanadiyar abin da kake yi ba in a tabbatar maka ashe sanadinka ba shi yake bayarwa wani abun ma kan zai kai matakin da aka kila a can cikin lungun zuciyarka baka so ya samu amma ga shi kai ka zama tsanin da zai takan ya samu kuma baka tattace da tsanin saboda kai ma sanya ka da kai sau nawa ne ka ciro a hannu a jihu ka ciro kuɗi ka miƙa ma wani sai bayan ka miƙa sai ka ga ashe ba abin da kai niyya ba ke amma kai ka bayan Ina ɗan dubu ne ka so ka sa ko wani abu ko tani ne sai ka ga kawo wuce haka kuma shi ke da makamantan irin wannan, to wannan yake tabbatar maka da cewa idan zuciya ta dogara kyakkyawan dogaro ga Allah raba garanta da wani ba zai cutar da ita ba ko kuma juyawan wani gare ta zai cutar da ita wani mai hikima yana cewa wa'idal qulubu tawakkalat ma darraha usru al-hayati wa rabbuha yakfiha wa'idal qulubu idan zukata tawakkalu suka samu kyakkyawan dogaro ga Allah ma barraha usrul hayati duk yadda rayuwa ta yi tsanani ta yi kunci to ka sha kuraminka in dai a cikin zuciyarka akwai kyakkyawan dogaro ga Allah da bin hanyoyin da ya kamata ka sha kuraminka فربها كوف ربها يكفيها الله زي ولا تموت الله زي ما جاتك ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمرك وبالغ أمرك قد جعل الله لكل شيء قدرا فبيد أكا حتى كلموما قد جعل الله لكل شيء قدرا كمر معنى kalmar ko jumlar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma komai daidai gwagwadon sa da lokacin da zai faru da yadda zai faru kuma ana so a ce da kai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara da Allah Allah ya wadatar masa ya ishe shi kamar ayar ko jumlar gaba tana ce maka abin zai faru karka da mu shi yasa aka ce kada ala Allah wa kulli shay kun fahimta Ah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli zuciyar bawa daga cewa zuciyar ta cika da kyakkyawan dogaro gare shi daga cikin rahamar Allah ya riƙe fanta shi kuma Allah ba a kyautata masa zato kuma ba a samu abin da ake kyautata masa zato Kana inda ba ne abu ne wa ana ma'ahu ila da ya sa rai ta kyautata ma Allah zato sai ya kyale ka hasali ma daga cikin karamcinsa so nawa nawa ne za ka yi fatan ka samu kaza ko ka tsaya a mataki na bakwai sai ya kai ka na saba'in kana son goma sai a baka ɗari Hmm? a nan garin mun san wani bakwan Allah mai addu'ar Allah ta bani dubu ɗari biyu in fara taɓa. Ko malam so mun san shi yana yin tashi addu'a a garin nan nan ya Allah ya Allah ta bani dubu ɗari biyu in fara taɓa. Kaga a cikin wannan lafazin nashi akwai kyautata ma Allah da so ya san taskar Allah ta gudu dubu ɗari biyu to a fara bani ita ne ta tare ya Allah kafin yan kwarfi da mutum. to da Allah ko ya tashi buɗo masa taskar ya kuma zo da yi tuntuni ko haka ba abu da wata wata rada kamar abu kai ba za ta yi na mata wanda yake ci suna man da wani bawan Allah ah, wata rana duk da yake wani attajiri A hu al'arab mana ya kasa bacci cikin dare kawai kasan tana faruwa kawai ka ji ka kasa bacci kamfe ɗaya ya yi bacci ya bacci ya zuwa ya ca me zan yi me zan yi me zan yi kawai sai ya kira direba shirya za mu je maka yi umara yanzu ya tafi karfe biyu da rabi da kan shi yake ba da labari biyu da rabi zuwa uku ya shiga tawafi lokacin babu cunkoso da yawa ana shiga yaje ya sami muntazam tsakanin kofar ka'aba da hajar al-aswad ke yaje mai alfarma ne da raza ya samu yaman ne yana manna yana addu'a sai ya ji wani a kusa da shi yana wata addu'a kusa da yake cewa ya rabbi sabbi da ke jira يا رب sajjidin ijar ya Allah ka biya min kuɗin haya ana ya rasa yadda zai biya haya yake cewa ya rabbi sajjidin ijar kusan daga cikin in daga cikin salon addu'a wani lokaci in ka tashi za ka ce Allah ka bani kuɗin da zan biya haya kawai ta Allah ka biya kuɗin haya Allahumma ijar ba ka ce Allah ka sanya in gina gida Allah ka gina min gida shortcut da ma haka jikin yi ba Allah ka sa wane ya bani mota ba Allah ka ban mota to in ba wane kuma ba ta hannun shi bane na motar ba za ta zo ba in Allah ya baka motar to ta gaba ne za ta zo ko ta kudu ko ta arewa Allah wa Alama ne za ta zo to ya dinga cewa ya rabbi saddidil ija ya rabbi saddidil ija Allah ka biya mu kuɗin Allah ka biya mu shi kuma bawan Allah yana jin sa a gefe sai ya jira shi ya ce bawan Allah tawafi na nawa kake yi yanzu ya ce ai na gama ke sai ce to ni ma ina gam da gamawa da Allah ka jira ni ka gama saka haɗu a wajen sallah makamun rahim kenan suka yi sallah raka'a biyu ya ce ka yi haƙuri amma na je wanda muke wajen murtazan kana wata addu'a sai Allah ne ya sa ke wannan addu'a wallahi na yi na yi ne in biya kuɗin haya hanyoyi sun kulle ya ce nawa ne kuɗin hayar ka ta ce riyal dubu bakwai ya yi to zan biya maka na shekara ta a abuwan Eh, riyar dubu bakwai ko na shekarar na riyar dubu bakwai ya ce to zan biya maka na shekara goma A da dubu ta ah, sabai sai ce ah, ga nambar wayarta ka same ni a hotel kaza da hanki in ka zo sai mu ga yadda za ta kenan suka rabu kaga Allah ya riga ya biya kuɗin haya da ƙari ko wani ikon Allah wannan karamcin nan Allah da zai tsayawa a inda kake tunani yana wucewa bawan Allah sai da hantsi kila ma ka gaba zai yi bacci ba yawa saboda ne a jiran dare da hantsi ya zo ya samu bawan Allah a hotel kamar yadda tsayi sai ce wani ofis na gidajen haya kake biyan kuɗi a ƙarƙashinsa da kun san akwai wannan tsari ta hanyar agent ma'ana wakilai waɗanda ke ba da haya da sauransu ya ba da nambar su sai wannan tsarin ya kira ya tabbatar da cewa haka ne ce to a ina kake da zama a shi ikon Allah shi ma ajin da yake ya ce to ta zo da da zama na canza shawara ba zan biya kuɗin haya na shekara فإذا القلوب توكلت ما ضرها أسر الحياة وربها يكفيها لما قال لنا أنت يتيتو أجي بجي أوفيس كما يسمى بعد أجي إمام البلاد هنا سوسيا أكذيا أكذيا كوي أجي تو wannan gidan waƙafi ne na yi maka amma waƙafin a tsatsanka a gare an ba shi ma'ana kai ka rayu har ka mutu ƴaƴanka ka rayu har su mutu jikokin har su mutu har ina ma wata waƙafi ne ga tsatsanka har abada yanzu wani zai masa wannan in ba Allah ba shi dubu bakwai ya nema ina na dubu bakwai ɗin yana sa ran a cikin sati bakwai ne ya harhaɗa ka ziga shi a ƙasa da awa bakwai dubu bakwai ta zama shekara ta zama mallakan gida wata to ke da haka ke da haka Allah haka yake ma bayinsa farauci lokacin da zuciyar ta zama ba ta tuno da kowa sai Allah abinda Allah yake so shine ka manta da kowa وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي وتيقنوا سكا سامي يكيني وأن بين شيء الله وأنا من بوايا الله يتزا ستكي بينا أما يوان ثم تقولون ممنا يوم والله إن والله أو bari in jarraba an ce wannan addu'ar tana bari in dan jarraba an ce an yi sallan da ana dan samu bari in dan jarraba har ka zama jarraba to ha ni a ji ce shi sa idan ka ji yadda wasu suke roƙon Allah ai ka san zuciyar ta san Allah kuma da yaki ne suke har sai ka rana addu'ar ka a gaban tasu saboda na kuzza da ke fitowa daga zukacensu ba wai wasu na kuzza ne na musamman sosai da yawa amma kana ji ka san an sarka su da yarda da cewa Allah ne kaɗai ne da nake faɗin wannan da na tuno da wancan mai ɗawazin kada ƙara tunowa da wani bawan Allah wanda kisa shi take da alaƙa da yau iya roƙon Allah shi kuma wani ne yana ɗawafi shi ma sai ya ji wani yana addu'o'i da fadanci ga Allah tare da kankan da da nuna kankanci da nuna shi ba kowa bane da iya fadanci kima fa urci da alai kawai sai ya ma ka ta addu'a ya san bai yi addu'a kawai sai ya bi wannan bai ce da Allah ne sunan ka bai ce harda bai ce to na gode ya rabbi ma a harda ya Allah kawai a hada ni da harda da Allah ni ma kuma Allah a karanta da sai ma ya ji kawai da iya addu'a ba ai harda ya iya addu'a kai kawai a ga shakkar kenan ne sunan ka yake harda to na gobe ce ya rabbi ma a sarbar Allah haɗa ne da sarbar ta wallahi ko ni ko ni shigen irin wannan ta taɓa faruwa da ni a kan dutsen safar ina tsaye ina addu'a wallahi da na ji wata baiwar Allah tana addu'a ko ma gana maka bace ni da farko saboda ina ta addu'a ne da na ji ana yaban Allah ana fadanci kawai na ji an taka mun barci ne na kasa addu'a na ce waye wannan yake wannan can sai na ji an ɗauke wuta an daina addu'a sai na juya sai na ga ashe kawai kuka kawai take mai wannan na ce amma wannan ta iya addu'a bayan ma sai da na soyi na irin sarja sai amma sai na gama ce sai kawai sai mutane amma na soyi in ce baya Allah ke mun addu'a wato fadancin da na ji tana yi na musamman to irin wannan sai sai ka rasa ma a ina kake bawan Allah sai ka raina ibadodinka sai ka ji ba kowa kake da bayan Allah waɗanda suka san Allah ita iya zubewa a gaban Allah irin su kardar ba ya rabbana ma a kardar Allah mu wata da mu da kardar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah la ilaha illahu wa ala Allah ya tawakkalul daga cikin hadisai ingantattu waɗanda suke nuna yadda taimakon Allah yake zuwa da bawa idan ya ce kyawun dogaro gare shi hadisan lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da razaqakum kama ta at-tayr san wata wa tarzuqu fara Manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mutane za su rika kyakkyawan dogaro ga Allah kamar yadda tsuntsaye suke dogaro ga Allah ko kuma da ce mutane suna da dogaro ga Allah kyakkyawan dogaro yadda ya kamata a dogara gare shi to da Allah ya buɗa muku daga kaskarsa wacce ba ta karewa kamar yadda yake azurta tsuntsaye tabdo himasan akwai a nan ismu jins ne tsuntsaye suna fitowa himasan himasan shine masu ɗamammun ciki mahmasa cikinsa a ɗane suke fitowa daga shekansu amma wata ruhu rana ba ta faɗi almuru baya zake musu face bi tsana in cikinsa ya cika sun yi tuni ko da kyakkyawan dogaro ga Allah ya kai ma malam Muhammadu ka rika kyakkyawan dogaro ga Allah sai ka wayi gari account ba babu kuma kafin rana ta faɗi ka ji Allah ta fasa waya kai ka ji garin Allah ya waye ba ka da abin da za ka yi amma kafin rana ta faɗi illa ya duko maka daga taskokinsa waɗanda ba sa karewa Allah ta azurta mu da yi muka kyakkyawan dogaro don Allah ta azurta zukatanmu da komawa gare ka a dukkan al'amura يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم عدوا فاحذروهم وإن الله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, Ya ayyuhan ladina amanu, ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah suke imani da cewa Allah shi kaɗai ne abin mauta. Inna min azuwar wa auladikum ku sani ba tabbas hakika akwai wasu daga cikin iyalanku ko matanku da wasu daga cikin ƴaƴayenku waɗanda suka rataye wata riga ta tsiya ita ce suka zama abokanan gabanku saboda ne saboda ba manufarku ɗaya a rayuwa ba saboda me saboda su ba su imani da Allah ba saboda me su ba su yarda da manzancin manzara masu sanu saboda haka abokan gaban ku inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum saboda haka ku shiga taitayin ku ku yi kaffa kaffa da su din kada su a dattar rashin imanin su da taba imanin ku mai haske ko kuma dan kada su firgi wani bangare na zuciyarku ko imaninku balantana su sanya muku shakka akan alaƙarku da Allah da gaskata manzancin manzara masu sana. Ahdaruhu wa in ta'afu amma ku sani idan kuka yi afuwa. Wa tasfahu kuka yi kau da kai akan kuskuren masu kuskure wa tarjiru kuka yi gafara wa inna Allah ghafurur rahim lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne sannan kuma mai yawan jinkai. Allah subhanahu wataala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna daga cikin abubuwan masu matukar muhimmanci da ya kamata ku sani shine innama amwalukum wa auladukum fitna dukiyarku da ɗaɗayenku ba wasu ababe ba ne ce jarrabawa gare ku. Za mu zo mu ji Wallahu indahu ajrun azim. ma dai ku sani lallai Allah subhanahu wa ta'ala a wajensa ne idan aka yi abin da ake so aka aka koma gare shi ba a bari dukiya da ɗaya sun girme da imani ba ko in aka yi wannan an ci jarrabawa a lokacin sai a samu babban lada a wajen Allah subhanahu wa wannan ayar malamai sun yi bayani akan sababin nuzuli ha dalilin da ya ta sauka ah, daga cikin abin da malamai suka ambata shine lokacin da aka wajarta hijira wasu daga cikin sahabban manzarar masu lalata ya sallama suka tsofi hijira yi wani kila yana da mata wacce ba ta imani ba kila yana da wani ɗan uwa wanda bai imani ba kila ɗansa bai yi imani da shi ba sai ce a ko su ce yanzu za ka bar garin da ta saba ka bar kasuwancinka ka bar dukiyarka da ka gada kabiran an kabirin ka bar kaza ka bar kaza ka koma inda yanzu za ka fara daga start inda za ka je sai an san maka inda za ka tsuguna sai ka nemi jari sai ka yi kaza sai ka yi kaza to kaga a wannan me suke kokarin yi suna kokarin hana su su bi Allah da manzansa sai suka zama abokanan gaba abu na biyu shine Allah sai ya ce inna min wasu daga ciki min ibiya wannan kuma adalci ne na Allah ta a ce gaba ɗayan zuwa ba wasu daga ciki wanda wannan tarbiyya ce gare mu a rayuwa mu daina kuɗin goro in muka tashi mu magana mu daina kuɗin goro kar ka ce duk mutane kaza ai duk ɗan gari kaza duk sai Allah ya tambaye ka ai na ka samu duk ɗan gari kaza haka suke Hmm? yan gari kaza kaza ne ai duk ai suwa ne gari kaza suna da girman kai gari yan gari kaza suna da girman kai sai Allah ya tambaye ka ila a wancan garin akwai wanda ya fi kowa kusa da Allah ya fi yan garin ku ko zama kusan mafi kusanci ga Allah su subhanahu wataala sai kuma ka ce duk yan gari kaza kaza ne duk yan gari kaza shaida ce sa tukta mushahadatuhum wa yus'alun amma wasu daga cikin mutane kaza suna da kaza shikenan ta fita wasu dinnan kuma ko mutum ɗaya ne shikenan sannan idan kashi casa'in ne cikin ɗari kaga shine mafi rinjaye suka siffanta da wannan siffar sai ka zo ka ce wasu ba wanda zai zo ya ce me yasa ka ce wasu bayan sun kai casa'in kai casa'in cikin ɗari ma wasu ne saboda wannan adalcin duk da munafuncin munafukai da makircin su Allah bai masu kudin gora ba wa minhum man yaqulu idan li wala tabtini wa minhum man ahada Allah la in ata wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum man ne kana faɗa wa minhum wa minhum wa minhum gasa sannan Allah subhanahu wataala lokacin da yake magana akan ahlul kitab duk da rashin gaggatawar wasu daga cikinsu da manzancin manzan Allah su sallama da Allah ya faɗi wasu daga cikin sufofin da sai ce da su sawara min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين haka ce a cikinsa akwai masu kuka akwai masu tasirantuwa da ayoyin Allah akwai masu son gaskiya akwai masu amana akwai kaza kaza ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قادما kagani akwai wanda in ka amince masa da biliyoyin kuɗi a dukiyar dukiya ba zai yi amana ba amma akwai a cikinsu akwai masu amana wanda ko naira ka bashi ba zai ci ba amma sai ka ga wani mai kalla biyar kuma ya ci amana. amma ga wani kuma wanda bai yarda da Allah ba bai kaza ba amma yana da tsarki ta bangaren amana ba zai ci kaga wannan shi ne adalci saboda haka mu da irin wannan sufofin na adalci lokacin da muke magana mu daina kuɗin goro mu daina gamin gambiza haɗa ayari gaba ɗaya a sanya mutane a tirela ɗaya gaba ɗaya a ce haka suke Allah zai tambaye ta ah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum ah, sun zama abokanan gabansu ne saboda ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko dai saboda hana su yin hijira abin da wuta ambata ko kuma sun zama musu sanadiyyar saɓa ma Allah wasu daga cikin matayen su ne suke ingiza mazajensu su saba ma Allah wasu daga cikin ƴaƴan su ne suke ingiza iyayensu su saba ma Allah duk lokacin da matar mutum ta zama sanadiyar saɓawarsa ga Allah a cikin al'amuransa ta wannan abokiyar gaba waɗannan su ne suke rikidewa su zama abokanan gaba ranar tashi alkiyama wal akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin a duniya an ta i love you an ta kaza kaza mai ne heart" ne duka amma duka wannan sweet sweet sweet din zai koma gita ya koma ciwata ranar tashi alkiyama ko fiye da haka saboda ne saboda ba a gina sweet sweet sweet din da love love love din akan Allah da manzansa an fahimta a shi ya sa yake da matukar muhimmanci matarka ƴaƴanka mijinki ƴaƴanki kowa daga cikin mu ya waiwayi kansa da su wai wata irin mu'amala muke ma juna shin muna ƙarfafa ma juna wajen bin Allah da manzansa wallahi abin idan ba a yi wannan alaƙar ta ku ta zama gabara da ta an yi nadama kina ji kina gani za ki iya ba mijinki shawara ta kirki a yi abin da ya kamata ba ki ba ba amfani a rayuwarsa ko kuma mace ta zama sanadiyar saɓon Allah a mijinta daga cikin saɓon Allah da mata za su ba ka mamaki a kai a wannan babu shi ne wai mace da hankalinta da tunaninta ta ce gara mijin ya je yana neman wasu mata a wani akan ai kishiya wannan ita ce shaidaniyar farko a cikin rayuwarta tana faɗa ishiyar ne amma ta gwammace ya je ya yi shiririta a waje akan wai ita ta zauna da waɗannan su ne inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu ko kuma kiri-kiri ga abin ya kamata miji ya yi miji ne bai zata ba kila kin san in kika dan murɗa masa kunne kika dan masa hura masa kunne zaki taimake shi yayi kika ce kun zama abokiyar gabansa mazaje nawa ne masu ɗan fasa hulunan nan da kake gani ɗin girman su amma masu ɗan kwanin nan ke juya su inda <laughs> ko saboda haka da Allah ya baki irin wannan damar da baiwa ki amfani da ita wajen ɗora mijinki yin yayi abin da ya kamata ina masu hana mazajen su zuwa sallar asuba A'a, kaza kaza yi sallar ka a gida kaza inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum in dai ba da wani dalili in dai ba da kun fahimta saboda haka mu faɗaɗa tunaninmu akan inna min azwajikum wa kuma aduwwan lakum ba wai mu tsuke shi akan ta sahabbai ne da za su je hijira matan su suka ce kar su je hijira to ayar akan mu a'a kan mu yau da gobe da jini tana inna min azwajikum a auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim Allah sai ya ambaci wasu kalmomi guda uku waɗanda ba kowace zuciya ba ce take iya sukantuwa da waɗannan sukuwa. Al'afu, afuwa. Afuwa tana da yadda za ka yi, amma ka kira mawa. Za ka iya ɗaukar fansa za ka iya wunulo in an maka awo ɗaya na maganganu nuna na za ka iya auna kwano bakwai na sai ka har a rika cewa wai ba ka gane da kai ake ba ce ai na gane shi yasa ma nake kula ka ya daga cikin magabata wani ya da shi a kasuwa ya masa tijara ta maganganu sai ya kawo da kai irin kamar bai gane sai ya ƙara zagayowa ta nan sai ya ƙara juyawa ya ce kai da kai nike ce ai kai ma da kai nike juya ma bana sai ya ce ka ci sa'a laukulta wahidatan da same ta ashara ka ci sa'a da ka in ji mai tijara mai rashin mutunci ya ce ka ci sa'a da ka da faɗi ɗaya da ka ji goma sai ya ce wa an ta ashara da ma ta wahida sai kuma da inda ka faɗi ta zaune to ba za ka fita ba. kaga wajen ta akwai ina da inda zai baki nawa akwai harshe akwai yawon da za ka juya ka mana ka iya rubutu da za ka yi kwastin ɗin ka iya amma ka ke Kuma shi ne afu kun fahimta wa in ta abu wa tasfa'o me ne asafu Wa shi kuma asafu shine bayan ka gani ka yi afuwa ko kuma ka juya baya sai ban magani ba afa nadribu ankum dhikra safhan as-safhu daga safhatul wajhi ne kallan fuska sai ka juya kallan fuskan ka shikenan ka juya fuskan ka ma ba za ka gani to wata fuska kuma fa shine ka zo inda akai abin ka tona kasa ka shafe shi ana kamar ka ɗauki mukullin ka jefa a kogi kenan ba za a ƙara haɗa da shi ba in ta wa tasfaru wa tawfiru fa inna Allah ba kuma duk wanda ya sufanta da waɗannan sufofin Allah sai bai ce zai masa ba kawai fa inna Allah ghafur ba a ce za a baka gafara ko za a yi maka ba sai aka ce ghafurun kamar ana nufin za a sanya ka a tekun ne.